sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya kama wannan lokaci da muke gabatar da tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar goma sha uku ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu ga sallallahu alaihi wa sallam da ya dace da ranar hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna cikin suratul buruj za mu tashi kan fadin Allah subhanahu inna batsha rabbika lashadid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله جل قدرته سوى سبحانه إن بطش ربك لشديد ya kora magana kenan min nuna mana cikakken ikonsa subhanahu wa ta'ala da ganin damansa don masu imani su tsara imani da basira da kuma yin hankuli aka abin da zai same su inna batsha rabbika la shadida lalle kamun ubangijinka yana da tsanani albatshu shine al-akhdhu bi quwwa kamun abu da karfi wannan shine albatsh وإذا بطشتم بطشتم جبارين wato irin samun da musulkai suke wa masu imani don gallaza musu azaba to Allah kuma in zai gama lalle na Allah shi yake tsanani innahu lalle shi Allah subhanahu wa yubdi wa yu'ida shine wanda yake fara da halitta daga babu sannan kuma ya mayar da halitta bayan ya kashe a babu ya kama da mu sannan kuma idan muka mutu ثم يعيد إلى الحياة بعد موتهم سنزم يدها للجزوة رأيها غاية متوسو للحساب والجزاء سبب الحساب لكما ساتي الوقوع وهو الغفور الودود الله سبحانه شين من يلوان غفر سنكما شي ميزوني كما أبن صويوان الودود معنى الله شي ميزوني قدوا لإيكي بيسا كما شي أبن صويوان أوجه كسم بإيمان الودود شنو الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه دون ده يجي الله الله ينعطيك إذا كان أسوء الله سوكا فإن لا أسوء سوكا كسوء أبن ليك سوكا كيئ أبن ليك ثم كرك الله إلي سوكا اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يكرهني إلى حبيبك إن وذا تجي أدعو أبي واجبك cikin dare tana addu'a tana ce ya Allah ina roƙonka da son da kake mun sai mai gidanta da ya ji sai sai eh, da Allah da son da nake maka ake cewa sai ta ce ya rajul laysat al-mas'ala an tuhibba wa innama an tuhabba ai wannan ba ka so din bane a soka ko kuwa in Allah ya so ka an gama maka amma in kana so baka dace da son ba ai bai yi ba إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى شين ما أبوجن العرش المجيد مدوكتي العرش العظيم الذي لا يعرف كنفه إلا الله سبحانه باون دي زنقيا فتنجن الأرض لسيشي الله سبحانه وتعالى المجيد إنك ذو العرش المجيد إنك كرت المجيد ذو سفر ذات الله سبحانه shine ma'abucin al'arshi sannan kuma shi subhanahu al'azim fi dhatihi wa sifatihi shi madaukaki ne a cikin zakin sa madaukaki ne kuma a cikin sifarsa fa'alul lima yurid Allah madaukaki shi mai aikata abin da ya ga dama ne subhanahu wa ta'ala yaf'alu kulli shay'in yuriduhu duna an ya'tarida alayhi ahada yana duk abin da ya ga dama ba tare da wani ya bujiro masa ba yanzu duk abin da dan adam zai yi ai dole sai an samu mai gyara duk kyawun abin da kai duk yadda kai ka ga yi maka wani zai ce ina ma da ba haka kai ba wannan ɗabi'a ce da ɗan adam wani zai yaba abin amma sai an samu masu kai ina ma da an yi haka in ka yi gini mai kyawu ka sa fulawa a gaban kai ina ma da bishiyoyi ya sa ah, duk wani abu da kai ne, in gini ne in tufafi ne ko me ka yi ga dan adam sai ya ce ina mata to Allah subhanahu wa ta'ala ba mai ce masa ina mata in za ka faɗa ma sai bidincin ka ne zai sa ka yi magana kamar irin wasu da suke cewa su ina ma da ba a halice su ba ko ne ce ina ma da an halice shi mace wata da ce ina ma da an halice ta namiji wata ne ce shi ina ma da a turai ma aka halice duk wannan mutane suna faɗa wannan rashin godiya ne da inda Allah ya ajiye ka amma ina mai cewa abinda Allah ya yi yana bukatar gyara kuma ya gyara gyaran ya karbu ina shi babu saboda ka fa'alun lima yurid inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai in ya ce da abin ya kasance zai kasance don hikimarsa da iliminsa da ganin damunsa, da kudurarsa duk abin da Allah yake yi sai ka tara ina abubuwa akwai kudura a ciki akwai ilimin Allah a ciki akwai mashi'ar Allah a ciki ha sannan kuma ganin daman su abin ya kasance a iri kaza ba mai cewa a'a fa'alu lima yuri sai Allah madaukake ce hal ataka hadithul junud domin Allah ya nuna mana tabbacin inna batsha rabbika la shadid in ba ka sani ba to ka ji labarin fir'auna da samudawa shi ne ce hal a ataka hadithul junud shin labarin wa'annan rundunan sun zo muku sun zo maka ne ya kai mai sauraron alqur'ani ko ya shi mai buke cewa qur'ani yana ganin ya fi karfin wato umarnin Allah hal a ataka hadithul junud sune fir'auna wa samud badal na junud din kenan ana nufin jama'a su da su din jama'a su ba fir'auna kadai ba a shi da jama'arsa samudawa da so da jama'arsu gaba daya alladhina asaru al-ghayya ala rush wayanda suka bibi da bata akan shari'a wad dalalata ala al-huda sun bibi da bata akan ha shari'a wal batil ala al sun bibi da kariya akan gaskiya har abu ya kai ga fir'auna ya yi tabawansa ya ce ana rabbukumul a'la sai Allah ya fa akhadahu Allah نكال الآخرة والأولى ثمودا وكما التي فهديناهم والصحاب الحمى على الهدى سيدوا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب هذا أنقمة da nan في can a nan yake a ta yake a fir'auna wa samuda ko a nan yake wa samuda lalzina jabu safra bilwa ta yake wa fir'auna ya gabatar da samuda akan fir'auna a nan yake fir'auna da samuda wanda suka wuce iyakar Allah suka yi wa a bayan ƙasa sai Allah ya kama musu irin basu rabbi ta shine fa sabba alaihim rabbuka a a bar magana alladina kafaru fi takzib su kafarai suna cikin ta ayoyin Allah ne karyata wasu sai ta sa take yin haka su wani kafirai ake nufi anan almu'asiruna bin nabi sallallahu alaihi wa sallam mushrikan maka bayan sun ji abin da aka yi wa'intan a kyale su karyatawa suka sa a gaba za su ga sakamakon والله من ورائهم subhanahu wa ta'ala yana kewaye da su cikin iliminsa da kudurarsa ta gabansu da bayansu gaba ɗaya kamar yadda Allah ce wallahu a'lamu bima yuquna ba to wallahu min wara'ihim muhit muhitun bihim ihatatan tamma wanda walan yaftalitu an iqabihi ba za su kubuta ba daga wato azabtar wanda Allah zai musu bal huwa qur'an majid a'a wannan littafi shine alqur'ani wanda yake majid madaukaki qaf wal qur'an al majid shine nan ma bal huwa qur'an majid al ma'ana bil shar ma abocin littafi ne madaukaki wanda yana bukatar mu shi ba wai qur'ani ne yake bukata ba a'a mu din ne ake bukata mu daukaka qur'ani don mu samu daukaka idan ka daukaka qur'ani zaka samu daraja in ka walakanta qur'ani zaka samu walakanci Allah ya kiyaye mu daga walakanta littafin Allah fi lauhin mahfuz wannan qur'ani majid din ka'inun fi lauhin mahfuz a cikin lauhin mahfuz yake wanda an kiyaye shi mahfuzun min at-taghyir wa at-tabdil an shi daga canzawa wa min wusuli shayatin ilay shaytanu ba iya rikan al-qur'ani balle mu kuma muna yi masu imani cewa bi anna al alkarima al fi lawhin mahfuz yana nan wato Allah ya tsare shi a cikin lawhin mahfuz sai da Allah ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga hannunmu mun gode wa Allah da ya sa muka zaman to al'ummar alqur'ani bismillahir rahmanir rahim والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق وأن سورة سورة الطارق سورة إيه؟ wacce take mana bayanin wato abin da yake saukowa ko yake bayyana yake zuwa cikin dare shi ne afar da wannan sunan aka kira ta afar sura ne na wannan sura makiyya ce ayoyinta guda goma sha bakwai kuma ta sauka ne bayan sura kula uqsimu bi hada al-balad ta sauka kafin suratul qamar wannan sura tana karantar da wato tabbatar da halittar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da ilimin Allah ga halitta da kuma alkur'ani yana tabbatar da bayan Allah cewa ƙarshe yana ga masu tsoron Allah wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a cikin sallolinsa musamman sallar isha'i kamar da imam ahmad ya kawo a ruwayar abi hurairah radiyallahu anhu yana cewa كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الأخيرة بالسماء ذات البروج لكما والسماء والطارقة وإن الصور النبي أنا جيلة وجن كرنتاوى أسكن صلى العشاء ندري هكذا إمام أحمد يقع حديث لك وتخالد دم أبي جبل العدواني شو أن ya saurari wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul tariq tun kafin ya musulunta kuma ya haddace kafin ya musulunta shine yayin da ya zo wajen mutanensa sai suka tambaye shi me ka ji a wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu wasama'i wa tsari da ya karanta musu sai waɗanda suke kuraishawa da suke tare da annabi masu karya daji suka ce nahnu a'lamu bi sahibina law kunna na'lamu anna ma yaqulu haqqan lattaba'nahu saboda tabbatar da hankalin mutane da wannan din ya karanta musu Qur'ani sun ji bakuwar magana akwai alamar wasu za su yi imani sai waɗanda suka san annabi cikin Quraishawa masu kafirci suka ce ai mu mun bi ku sanin Muhammadu inda abin da ya zo da shi gaskiya ne da mun riga ku bi shi to kaga anan suna nuna kenan kar bi ba gaskiya bane amma me zai faru sai da Khalid ya zo ya musulunta shi ya gaba da labarin daga baya Allah madaukaki yace was sama'i was tariq ina rantsuwa da sama was tariq da kuma al tariq al tariq ismul fa'il ne na da at-turuq at-turuq shine me wal murad huna an-najm alladhi yadhharu laylan wanda yake bayyana cikin dare a sararin samaniya imam qurtubi yana cewa at-tariq shine an-najm ismu jinsi ne sumiya bidalika li'annahu yabturu laylan saboda shi yana fitowa da daddare at-turuq asalin kalmar turuq yana daga cikin sarf wato kwankwasa kwankwasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa a'udhu bika min tawariqil layli illa tariqan yatluqu bil khayr wato ina neman Allah ka tsare ni da mai kwankwasa mun kofa cikin dare sai dai wanda zai kwankwasa da wanda zai ce gaba waye a ni ne wane na kama ka zakka ne kuma ka gane muryar ba je an kawo zakka ka bude ko ba ka ga wani azali a ka gane mutumin ka ga da ka ji mutumin za ka samu nutsuwa ya sa addinin musulunci idan mutum ya kwankwasa kofa in an ce waye ne ka ce ni ne wane yadda za a gane ka kada ka ce waye ni ne kuma in za ka zoli mutum ko kai wasa da shi ka bari sai in ya ganka kada ka nuna masa waye ne ni ne ka ɗauka ba nan waye in ya ya tsora da kuma kace da Allah ni ne bawa ne da Allah ka buɗe babu haka a tsoratar da musulmi harama mu ne muna ganin kamar abin wasa ne a'a ba a so abin da zai tsoratar da musulmi wani ba aka tsoratar da shi bibinsa in ya tashi ba zai sauka ba akwai wanda na gani irin ina kan dodo-dodo na wasa din nan wani ya sa yaro bai wuce shekara sha hudu sha biyar ba ya tsaya yana sallah kawai shi wannan din ya sa dukkan dodon babba ne ina ji koya shi ne ya zo wai zai masa wata, kawai ya zo yin kasa hudun nan wallahi yaron nan da ya gani da ya fadi zuciyarsa sai ta fashe ya zama dalilin ajalin saboda haka karkaiwa wani in kamar wasa zai jure amma wani ba zai jure balle wasan da ma zai bada tsoro babu daɗi to wannan abbaris shine mai kwankwasawa to anan wannan tauraro an kira ta da wannan ne saboda bayyananta tana zuwa da daddare kuma da rana ba za a ganta ba Allah yana rantsuwa da wannan abbaris wa ma adraka ma menene ya sanar da kai abbaris ma'ana baka sani ba to in kana so ka sani ka saurara shine annajmu saqiba wani tauraro ne mai ban haske as daga nesa haskensa yana saukowa al-mudi alladhi yasquhu adh-dhalama wa yughriquhu bi nurihi duk duhu saboda hasken naji zai kona duhun sai ka ga hasken shi ya bayyana ta'birin wa ma adraka a cikin alqur'ani malamai suka ce ya zo wajen sau goma sha wa ma adraka wa ma adraka wa ma adraka kuma duk wa ma adraka Allah yana bada la'ansan wa ma adraka sai guda daya na ce maka wa ma adraka masakar sai a ce la tubqi wa la tazar lawaha da kaga an farsa naka ce maka wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin an fassara maka da cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah guda ɗaya da ba fassara ba ita ce al-haqqatu mal haqqa وما أدراك من هاقة فأبصر بساك تكذب الثمود wa adin bil fariha amma ta'abirin wa ma yudrika idan ya zo a cikin alqur'ani sai an fassara na wa ma yudrika ne idan ya zo a cikin alqur'ani to ba zai zo da labari ba wa ma yudrika wa ma yudrika da anna sa'ata تكون قريبا وما da Allahu يزكى ha? wa ma yudrika da Allah sa'ata qarib kaga yudrika sai a ce ba za a bada ansan ba kabar ɗinsa ba zai zo ba amma wayannan da kabar ɗinsa sun zo to wayannan da kabar ɗinsa ba zo ba sai ka duba akan me ake magana akan al'umur ghaibiyya wanda ba a bukatar mutum ya sani sai ya gani kamar tashin kiyama kamar abin da yake nuna tsarkakuwan mutum a ce wannan dan aljanna ne ko wannan dan wuta ne amma abin da yake wa'azzarwa ne shine ake mana bayani wanda Allah ya kuma mu sani shine Allah yake annabi Musa ko shine wato tauraro mai in kullu nafsin lamma alaiha hafiz gaji an sa in kullu nafsin babu wani rai in din nan bi ma'ana wato ma na biya ce in na ce lamma bi ma'ana illa ما من نفس إلا والذي عليها حافظ باب ونري فاتي ينا بيكي أي أبدا كي خلقا ما أنا أبدا أي كتا هو أماتو أقول ما يكي أي أبدا كي كتا لما عليها حافظ باكي ريت إنك يكي أي وبعا آه. عليك حافظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويرسل عليكم حافظة masu mala'iku ke Allah ya rubuta mala'iku da suke kiyaye abin da muke aikata in kullu nafsin lamma alaiha babu wani rai akwai mai kiyaye abin da na office ma na dan uwanka ba kana tsoron shi ba in an ce audit za su zo ina a yi za a rayar da dare ana gyara fayil ana cika rafi ko don kada audit su ga abin da bai dace wannan na dan adam dan uwan ka ta gyara wanda bai gyaru ba ka shirya wani envelope black or brown envelope ko ka ajiye ya zo a kawo masa abin da makai baka isa ka ya kaji ba za ka kawo masa don ka toshe masa baki an yi shiru din to a can ma za a yi da kai din da shi din da wanda ya duro shi ya ɗauri din din duk lamma alaikum hafizi wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi ya'lamuna suna sanin duk abin da kuke aikata wannan yana bukatar ta'ammuli yana bukatar mayar da hankali ba wuri ke ba ba ba Allah ke cewa akwai mala'iku masu rubuta abin da muke yi amma shin mun ji cewa akwai mala'iku suna kallon kamar yadda muke tsoron idan muna yin wani abu na irin wannan wani zai gan mu idan ban ma jin mala'ika yana ganin mu ko ba mu yadda ba yana mu ba musulmai ba ne tunda Allah ya ce mala'iku suna ganin ku suna rubuta abin da kuke idan baka yadda ba kai ba musulmai idan kuma ka yadda suna ganin ka amma kace oho nan ma baka kyauta ba baka kyauta wa kanka ba baka yadda da sakayyar da za ta kasance dalilin wannan ba inda ka yadda da ka kiyaye saboda haka kowa ya tana lokacin da zai aikata wani sabo akwai mai tsaro a kan shi inda dan adam ne za ka daina la taj'al la taj'al illaha ahwana an-nazirina ilayka kada ka mayar da Allah shi shine mafi kaskancin masu ganin ka yanzu mutum yana ganin ka za ka yi ko za ka bari wani abun wanda baka san shi ban ba ka so ya ganka wani ne wai aka gaya masa irin tsafe-tsafe da sirce-sirce da ake yi wai aka ce masa zai je ya tsuguna a gaban wani kamfani ya bayan gida kuma a tube kuma wai a gani wato a ganka shi ne dacewa ɗin sai dai ni ma na ji an kayi ɗin don yana nan ka duba wannan mutum mai hankali musulmi zai ka tube ka tsuguna a kan titi ko a gaban shago ko a gaban kamfani ka tsuguna ka yi bayan gida kuma ka yi wani ya ganta to yanzu gashi kana cikin kudin gashi an san abin da kai din ne amfani ka dauka ba a sani ba mana iku da suka rubuta kuma gashi yana nan cikin na gani shine ka tuba kai istighfari kai nadama ka gyara halinka kafin mutuwa ta zo ya'lamuna ma taf'alun nan kuma yace in kullu nafsin a ne falyanzur al-insanu mimma khuliq to nan kuma subhanahu wa ta'ala ya juyar da hankalin mu zuwa ga mutum ya duba ya gani yayi tunani game da lamarin kansa ya akai aka halice shi wal ya'lam annahu khalaqahu min ya san cewa Allah ne da wannan ruwa ruwa mai raunin nan qadirun ala i'adatihi ila al-hayati marratan ukhra shi mai iko ne akan mayar da kai zuwa halitta a karo na biyu ya tafi lamdur insan min makhluq mutum ya duba mana ya gani da me aka halitta shi ka duba ka gani yadda khuliqa min ma'in dafiq an halitta shi ne da wani ruwa dafiq turewa dafiq allazi yatadaffaku fi khurujihi الدفق شيني هو الصب للشيء بقوة وسرعة زبد وانا ابو بصولي دكالبي زعت يتدفق الماء إذا سال بالدفاع وقوة إذا الرواية سوف تدفق الماء تهكا من ماء دافق شيني الماء الذي يخرج من الرجل ويصب في رحم المرأة wannan da yake fita daga tsotson namiji kuma ya sauka zuwa mahaifar mace a sulb din nan ana faɗa ne zuwa ga fiƙar zahar bin nisbalin rajul ga namiji wato spinal cord ake cewa ko ƙashin baya wannan shi ne a a tara'id su ne hakarkari ko karankar manan ƙashi wanda yake saman nono wannan kasusuwa da suke kwanciya nan ne wato asara'i halittar mutum in za a yi nan ne matsugunin wannan halitta na dugon mani da namiji da kuma buwai ba ƙwayaye da za su zama halitta na mace a nan wajen shi yasa a jikin ɗan adam ba a yi wani jaka da yake tara mani ya riƙe in an bukata ya zubar ba kamar yadda ake tara bawali in lokaci yayi a zubar ko ake tara bayan gida in lokaci yayi ya fita Bani ana tattaro shi ne yana tattaruwa ne har ya zo ya kasance ya sauka a inda zai sauka wannan abin yana da ban mamaki musamman a injazul ilmi fil qur'anil karim da malamin suke bincike irin yadda halittar ɗan adam ke kasancewa yadda ruwan manil ke haɗuwa daga cikin mace ya zo ya bi hanyoyin da yake bi har ya sauka cikin marena har ya zo ya fita kuma ya shiga cikin mahaifa kuma ya dace da lokacin da ruwan wato matar zai sauka wanda za su zo su haɗu shi wannan zai je wato yadda suka ga kamar yadda abubuwa suke nunawa a jihar yadda ake ɗaukawa a kyamra lokacin da halittar yake tafiya ruwan mani da zai sauka digo daya miliyoyi na abin da zai zama halitta da suke ciki amma ba miliyoyin nan duk za su shiga ba ɗaya ne zai zo wanda Allah zai shiga gashi nan yana tafiya haka sai zai fasa wannan wato abin da boye da ya samu shiga in shi ya shiga to sauran kuma sai su da su zube su zama ba su da amfani idan na namijin baya da karfin shiga shine wanda za a ce yana da low kwana eh, counter yana da raunin ruwan mani wanda in mutum ya nemi maganin Allah sa ya dace kan samu karfi da zai shiga na matar kuma sauka yake shi ma ta matar akwai wanda nasu bai sauka na namijin ya tafi nata bai sauka ba za a samu tsada amma ilimi ya kai shi ma ta matar za a yi wasu magunguna wanda zai sauko har yanzu ya haɗu har ya tabbata a cikin mahaifa kuma aka gano a cikin ilimin da aka ci gaba cewa idan na namijin yana da ƙarfi ta matar ba ta da ƙarfi, zai yi a kawo a hada musamman in ajiye cikin mahaifarta ba zai yi jaririn ya zauna ba ko kuma halittar ya zauna ba sai a ɗauki ruwan ita ta matar a ɗauki ruwan shi mijin eh, a zo a hada su sai a je a ajiye a cikin mahaifar matar amma a jikin ɗin ba zai sauko ya zo ya shiga inda ake so ba amma za a ɗauka daga sinadarai a zo a ajiye sai kaga ya zama halitta har ya kai ga ana ɗaukawa a ajiye a mahaifar wata mata daban ma ba ita wannan mata ba sai dai malaman musulunci sun yi fasawa wannan ɗin haramun ne a ɗauki kwayar halittar namiji da matarsa a sa a cikin mahaifar wata mata da ba matar shi ba ta yi ciki ta haihu sai a biya ta wato matar haya kenan wannan haramun ne a musulunci shi Allah ya ce kulika min ma'in dafiqa an halitta shi ne da wannan ruwa wanda yake tunkuɗe juna wajen fita ya furuji min bainin sulbi wa sara'ib yana fita ne daga tsotso da kuma wato kashin hakarkari ko kuma kashin karankarma na mace na cirjinta wasu malamai suka ce ya furuji min bainin sulbi wa sara'ibin nan wato yana fita ne daga sulbi wa sara'ibi na rajul da sulbi wa sara'ibi na mata suka ce daga dukkan su ne yake fita wasu sun tafi akan sulbin rajul da tara'ibul mar'a amma wasu suka ce a'a sulbin rajul wa tara'ibihi hakan nan sulbin mar'ati wa tara'ibiha wannan su ne za su haɗu sannan da ya zama halitta wanda kuma nashi ya fi to dan zai kama da shi kamar da hadisi ya nuna ko <coughs> eh na'am na'am eh haka ne fa a kana son ba da lakanin ne a ana wannan addu'ar ana karanta ta yana cewa eh, ga masu naƙuda ba ana yi ba ana ya kurji min bayni sirri wa sara'i za a tofa a mafi a ruwa ko a rubuta da ta ko eh, ana yin haka da kuma ka annahu yau mai rauna ka annahu yau mai illa atiyatan aw duhaha ko yawma yuruha lam yalbathu illa sa'adan min nahar na'am yaqul min bani sibatara innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala ala raj'ihi kama yadda wannan halittar da ya daga wannan ruwa bayan ya mutu kuma ya sake tayar da a halin mutum laqadir Allah shi bai iko ne subhanahu wa ta'ala kamar kana tambaya ne sai yaushe ne za a yi wannan sai Allah ya ce yau matu da ranar da za a jarrabi a tsirai tubula albala shi ne istibar wal intihar wato za a bayyana a tsirai za a fito da su abin da ke boye a cikin zukatan mutane abin da mutane suka aikata su a boye wani ya je daji ya yi shi kadai wani ya yi a cikin ɗaki shi kadai wani ya yi a cikin jama'ar da suke kungiyar su ɗaya ne su ya so wani yayi da matarsa wani yayi da abokinsa to wannan tubular sara'ir duk abin da aka koyi aka yi an je an koyi an yi wannan an yi an yi a can an yi a nan ana ganin an yi shiru an manta an yi nasara ko kaɗan iyama tana zuwa tubular sara'ir za a fito da wa'annan asirin gaba ɗaya a lokacin ne za ka ga darajar wasu bayan Allah a lokacin ne za ka ga kaskanci wasu bayan Allah Allah shi kiyaye wani wanda kana ganin sa bai kai ba a ce yana da daraja wajen Allah mai tsoron Allah ne mai kiyaye amana ne mai mutunci ne mai rayar da dare ne a cikin ibada sai ka ga ya samu ɗaukaka kana ganin sa bai kai ba sai ga shi na a can ne wani kuma kana ganin sa cikakke ne kammalalle in ana kirga maza ana kirga su ciki ko ana kirga mata ana kirga su ciki sai ka ganta can baya ko ka ganta can baya ko ka neme shi maka rasa shi sai ka ce ko kuma a ce malana la nara rijalan kunna na kulluhum min al asrar yadda mutum yake faɗi a cikin Allah ya kiyaye Allah ya ce yawma bala sarair fama lahu min quwwatin wala nasr wato mutum ba fama lahu min quwwa ba yi da wani ƙarfi da zai ce zai hana ko ba da wani ƙarfin da zai tabbatar da abin da yake so ko kubutar da kanshi daga azabar Allah wala nasir haka na babu wani mai taimaka masa a lokacin da Allah ya dange in kana neman nasara nemi nasara wajen Allah wajen binsa nemi nasara wajen Allah wajen tuba daga zunuban da kake aikatawa والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ayan da muka karanta a ciki akwai mai da martani ga mushrikai da suke izgili da wasa da tashin kiyama da karyatawa a nan kuma allah madaukake ce wasu sama zata tarwata ina rantsuwa da sama mai komawa mai maidawa za ta raja wato saboda ruwa yana saukowa daga sama sannan yana komawa shi ne ma'ana wasu sama zata tarwata wasu ka ce za ta raja saboda tafiya da dawowa na rana da wata su tafi su dawo su tafi su dawo sannan kuma hanyoyi suna nan na abubuwa suna tafiya sama suna dawowa addu'o'in bayan Allah suna tafiya ko sallar da kake yi azumin da kake yi ibadanka kana addu'a kun bukatu sai ka ga arziki na saukowa za ta rana wal ardi za ta sada Allah yana rantsuwa da ƙasa ma'abociyar tsagewa ta tasadda wal ardu ƙasa za ta fafface za ta tsage domin halitta wato na kwaya na shukan da aka yi fita amma kuma a kiyama to halittu duk za su fita yau mai idin yasbiru nasu ashtaka innahu lalle shi wannan alqur'ani la qawlun fasl lalle zance ne mai fayyacewa mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya tauhidi da shirka halal da haram qawlun fasl wa ma huwa bil hadd alqur'ani shi ba wasa bane ba wargi bane qur'ani gaskiya ne innahum lalle su ah, mushrikai yakiduna kaida suna yin mummunan tanadi suna yin kaidin su na abin da suke don rubuta addinin Allah ko hana mu'minai bin tafarkin Allah suna irin wannan babu dare babu rana da Allah mada kuke ce wa akidu kaida ni kuma ina tanada musu mummunan sakamako na abin da suke su suna yin na fajirkin su Allah yana tanada musu na sakamakon su fa matilil kafirina ta saurara wa kafirai amhilu murwaida ka saurara mun dan lokaci ne kankani ka dan ka saurara mun lokaci zai nuna cewa abin da suke yi ba daidai ba ne na بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى wannan sura wato sura ce take magana akan wato daukakan Allah subhanahu wa ta'ala sabbi hisma rabbika al kuma surar adadin ayoyinta wato goma sha tara ne ita magana cikin suwar na makiyya wannan sura kamar yadda riwaya ta tabbata daga sahih na bukhari da muslim mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ya kasance yana yi wa mutanen sa sallah yana tsawaita kara da aka je aka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam da fa mu'az yana jima a wajen ka sai kai sallar isha zai koma wajen mu in ya je kuma shine limami yana mana isha to kuma muna jiran sa in ya zo a gare kuma zai tsawai tsawaita karatu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az radiyallahu an afattan anka ya mu'az kin kai zama mai fitinan mutanen ya mu'az halla sallaita bi sabbihi wa rabbika al'ala ina ma da kayan sallar da sabbi su marabbik al'ala da kowa shamsi wa duhaha ko wallahi idza ya bisha wallahi idza ya bisha wannan sura suratul a'la annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ta da suratul zakiya da take biye da ita yana karanta su a sallolin idi a sallar idi annabi yana karanta su Allah kuke yana cewa sabbihi isma rabbikal a'la wato ka zama mai tasbihi sabbi ka tsarkaka kai tasbihi me za ka tsarkaka isma rabbikal a'la sunan ubangijinka madaukake anan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya dawoma akan tsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shi mai tsarki kuma madaukaki ne allabi khalaqa fasawa sawwa wannan da yi halitta kuma ya daidaita halitta khalaqa fasawa ya halitta kowane halitta allabi mun karanta a can baya allabi khalaqaka fa sawwaka fa adalat fi ayi suratin ma sha'a rakabak to ya halitta komai ya daidaita shi da irin yanayin da ya dace da shi wallazi qaddara fa hada Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara komai da komai kuma ya shirya da abubuwa qaddara al fi mawadi'iha a sahiha bi ƙadarin mu'ayyanin kowane abu ya kaddara shi da yanayin da ya dace da shi gwargwado ya ajiye shi da kuma kaifiyya da ta dace da hikimarsa subhanahu wa ta'ala kuma hankali mai lafiya yana karban irin wannan abin da Allah ya yi fa hada ya shirya da abun shiriya na abun ya zama zo mai biyayya ga Allah ne ko kuma mai fajirci ne ha wa hadainahum najdayn ko najdul khairi ko najdul shar to Allah madaukake shi da halitta zuwa abin da zai kowa ya san me zai masa dadi me ba zai masa dadi ba wannan shiriya ce daga Allah والذي أخرج المرأة Allah shi ne wanda ya cire almar'a almar'a ita ce annabat allati tar'awu alhayawanat wato ile iren ciyayi da dabbobi suke arra'i kiyo arra'i mai kiyo arra'iya ai mai kiyo almar'a shine suna na wurin da ake kiyo Allah shi ne ya fitar mana da ababai da dabbobi ba da a ce dabbobi ba abin da suke ci ai akwai matsala musamman wanda yake da alaka da dabbobi hankalinsa zai tashi amma dajin Allah ga sunan a cikin da ke kana kunce su ka kora su su ci su koshi su da wani wurin ma akwai ruwa su za su da kuma su haya ba kuɗin da kake cirewa su ne kawai dabbobi suna karuwa wannan arziki ne daga Allah to Allah ki ni'ima tani akhrajal ma'a ya cire muku wurare da kuke zuwa kuna kiwon dabbobin ku wannan mar'a da kuke kiwon dabbobin ku kuma sai Allah ya maida shi faja'alahu gusa'an ahwa sai ga shi ne ya maida shi gusa fa gusa sai ne ya maida shi gusassun itace akwai gusassun ciyayi gusa wanda baya da amfani ahwa wanda ya rididdige ya zama baki baki yanzu ciyayi addeji lokacin damina ka tafi za ga ciyayi kwarra can ko idan suka zo suka bushe za su yi fari ko yau da gobe kuma za su zo su riddige su yi baki iska ta ce to wannan allah ne mai yin haka daga farko ga irin yanayinsa da ƙarshe kuma ga irin yanayinsa kamar kai ɗan adam ma daga farkon ka an haifi ga jariri tana da kyan gani can kuma ka zo ka yankwale ka zama tsoho har ka zo ka zama babu wannan allah shi ne mai yin haka سنقرئك falatan sa illa ma sha Allah. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله مدوك جيتي سنقرئك فلا تنسى للي دي سنوزا مكرن تامك القرآن انكم براك من تابا آير آير حده سنقرئك فلا تنسى حتى أجيتي حبتنا بايك annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yana karatu yana sauri Allah ta wala ta'ajjal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma da wannan ita ce ayar hadda aya ce ka dinga addu'a da rabbi zidni ilma Allah ka bani ilmi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kar ya manta shi yasa idan jibril yana karanta masa shi ma annabi yana motsa wajen bakin sa sai ce la tuharrik bihi lisanaka bi ta'jala bihi inna alaina jam'ahu kada ka motsa bakinka a'a gare mu ne tattara karatun kuma da karanta da shi to tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan jibril yana karantawa sai ya shiru ya fuskar da kansa in jibril ya gama karatu sai kuma annabi ya karanta anan yake sanuku yuka balatan sa illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so shine mai kasancewa wannan istisna ne a game da abin da annabi yake karanta, idan Allah ya so ya mantar da shi zai mantar da shi amma abin da Allah ya so ya zaunar zai zauna kamar yadda Allah ya nuna masa daren da ilakal qadri kuma Allah ya mantar da shi hadisi ya nuna haka ko in abin Allah yana da hikima na cewa in wannan abin shafe shi ne ya fi alkhairu zai shafe kamar yadda yake shafe ayoyin alkur'ani ya tabbatar da wasu a karance ya tabbatar da wasu a hukunce ya tabbatar da wasu a karance da hukunce duk suna faruwa inda masha Allah wannan wasu malaman suna cewa a nan annabi Allah ya faɗi haka ne kamar faɗin sa cewa kalibi na fiha ma da maki samawa ko ardi illa ma sha a rabbu. kaga in aljanna ba ranar da za a ce za su yan wuta da sun tabbata yan wuta ne da ba za su fita ba su har abada ne amma duk Allah ya ce za su dawo masu illa ma sha a rabu to mashi'ar rabbuka din mashi'ar rabbuka din ita ta so ta dawo da su a ciki kuma da ka ba ranar da ta har yau wani ya turuka lil isra haka ne illa ma sha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa subhanahu wa ta'ala shi yana sane da abin da yake bayyane da kuma abin da yake boye ya alamin zahra wa yafa a wajen Allah babu bambanci tsakanin na boye da na bayyane ala ala ya alamu man khalaqa wa huwa sadiqul khabir abin da ke cikin zuciyarka Allah ya sani kafin ya shiga zuciyarka Allah ya sani balle kuma ka yi shi a boye ko ka yi shi a bayyane Allah ba ta ɓuya gare shi wani yasiruka lil yusra na wani yasiruka kuma za mu saukakar da kai ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam lil yusra ga hanya mafi sauki anan bi ma'ana at-tasfil wa taqrib ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana aiki na bin Allah Allah ya sassauta shi zuwa hanyar aljanna kamar yadda a ayar suratul wannan ko laili ko laili da yasra wa amma man asa wa taqa wa sadaqa bil husna فسنيسره لليسرى التيسير لليسرى شيني السوكفة ومتن تفركي بين الله التيسير للعسرى كما داتد متن بأيكم سابم الله هل يكون إلى حلاقة إن الله يسرى كما السوكي sai ka ga duk alkhairi yana da sauki a gare ka duk abin da babu alkhairi ka ji yana da nauyi a gare wani yana kyauta kai kana kyashin kyauta to ba a so ka da alkhairi bane wani yana takawa zuwa masallaci kai kana ganin wannan me yake samu shi ya je masallaci kaga shi an yi tsara masa alkhairi da kuma ba dafin da kai ga alkhairi ba wani ya tsitsi kayan wani zai ce ga wani ya jafar da kayan shi wani kuma yana Allah Allah masa manta ya dauke kaga bambancin kenan saboda haka idan mutum ya ga yana aikin alkhairi da yawa sai gode wa Allah ba dibara sa bane kamar yadda annabi yake ba mun wajada khairan yahmadillah kuma wajada ghayra zalika la yumanna illa nafsa wannan a cikin sakayya ne amma a rayuwar ma idan kaga kana aikata alkhairi to ka dinga godewa Allah da ya dace da kai ga wannan alkhairi da yawa bayan Allah ba su samu tuni ba wani ya yasiruka lil yusra fadhakkir in na nafa'at dhikra ko fadhakkir to kai wa'azi ka karanta to kai wa'azi ka tunasar in na nafa'at dhikra idan har tunasar wannan za ta yi amfani matuƙar tunatar za ta yi amfani to ka tunatar kamar fazakir in tuna ka ajin zikira wannan fazakir fa inna zikira kan fa'an nomini a can wannan ko zariya ko to nan kuma ce fazakir in na fa'atin zikra yi wa'azi ka tunatar matukar wa'azin yana da amfani kenan a ce akwai lokacin da wa'azi zai yi amfani akwai lokacin da wa'azi ba zai yi amfani ba yaushe ne wa'azi ba zai amfani ba idan mutane duk suka bi son zuciya ka kira su ka kira su ba su ji ba kai din ma suna maka barazana to anan za ka koma gaba alaika bi khassati nafsika wa da hankal awa sai ka goma ka kanka kai kadai ka kyale mutane amma matukar kana wa'azi wani zai zage ka wani zai tsangwame ka wani zai gode wani zai yi aiki to karka fitta tambaya wanda yau ne bai gode ba akwai ranar godiya shi wa'azi yana da wato wani wani mu'jiza da Allah ya yi wa karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani yanzu zai yi wa'azi amma ba yanzu ne zai tasirantu da shi ba ko ya yi fada da abin ko ya yi ya dade amma Allah zai kawo masa wata hadisa wani abu zai faru faruwar abin zai sa yana da wa'azin da aka yi sai zama da irin jaruwa na sha magana a wasu majali gami da wasu da suke jin wa'azi ba su shiryu ba sai daga ba akwai malaman da suka yi wa'azi an ji wa'azin su an zage su amma bayan sun mutu aka ji akwai yaro karami da yake hana yayansa shan taba yayan yana shan taba yaro karami ne ya ɗauki karinsa suna tafiya da gida da mota yace ya malam bayan a makaranta yake mana shan taba ba kyau sai marsawa sai ana tafiya kawai sai yaron ya fasa da kuka cikin yana kuka yana kuka me yasa ce na ce maka abu ba ce da kuma ne sai to na maka alƙawari da yau na dai wani kuma ir uwarsa tana masa wa'azi kar ya daina wasa da sallah ya daina shaye shaye ya daina yawo da abokan banza ashe yarinyar ta ya zo kusa sai irin ta yi irin mutuwan ba ta ta ɗin ba ji a tattara ya yi ta kuka ya yi ta kuka sai ina da wa'azi da take ashe tana min wa'azi ashe tana so na za ta bar ya to daga yau ma na yi alƙawari na yau wani an yi masa wa'azin bai ji ba akwai wanda ya mutu ya imani mai yawan su sun ji ne sani wanda baban shi ya rasu a dalilin da na iza baban shi ne ya ce bai ya jin maganan kowa bai ji maganan mutane anguwa sai rashin kunya sai iskanci amma baban ya rasu duk mutane anguwa suka taru manya da kanana ka da kusa suka alafi da na ina baban da ya ga mutanen ce kai wannan mutanen gaskiya ba don ne suka zo ba inda don hali na da ba su zo ba don baba na ne suka zo to nan shi kuma ya saka wa mutanen da tuba daga abin da yake kaga kawai kai in ka samu furfa din kai wa'azi fa zakkir inna fa'al zikra mutum yana bata alwala ka gyara masa kada ka ji wa'azi a'a wa'azi baya bukatar lokaci in ta kama za in ka gabar na ka gyara Allah ta bada ki fa zakir in nafa'at dhikra sai zakaru mun yakhsha kaji ba wanda yake mai tsoron Allah shi zai Suna ya gyara halinsa amma wanda baya da rabo ba wai ta jannabu hal ashqa wanda an rubuta masa shaddiyanci to ba zai shiryo ba yabta'idu 'anil mau'ida yana nisan da wa'azi duk abin da za ku yi a wajen wa'azi ba ka taba ganin ba a tv ba zai gani ba a rediyo ba zai saurara ba a littafance ba zai karanta ba a majalisa ba zai hallara ba kamar don duniya a kai wani kuma nema yake ina ne da karatu ina karatun wani ban samu ba yau eh, ina littafi kaza haka Allah ya raba kayansa wa tajannabu buhal? wanne ne wannan shaƙi da yake nisantan wa'azi alladhi yasla an-nar al-kubra shine wannan da zai shiga wannan wuta mai girma yasla zai shiga na kubra wannan babbar wutar jahannama wanda duwatsu ma suna dakewa a cikinta karabuna suna dakewa a cikinta in ya shiga wutan ba me zai faru sun mala ya mutu fi hawa in ya shiga ba zai mutu ba ba kuma zai rayu ba me na, la ya mutu fi hawa tunda ba zai mutu ba yana da rai ne ko ma'ana la ya mutu ba zai mutu ya huta ba wala ya haya hayatan tsaye ba ba zai rayu rayuwa mai daɗi ba ai wani rayuwar gara ta mutu shi yasa in mutan suna cewa mala'ika mutuwa ka kira Allah ya gaje mu wana da ya malik ya kubi alaina rabbuk Allah ya sa mu mutu me yasa dadin azaba don wuta ba zai mutu ba sannan kuma ba zai rayu hayatan tsaye ba rayuwa mai daɗi wanda zai samu hutu ba kamar yadda Allah ya ce wa yatihi al-maut min kulli kuma fa mutuwa tana zuwa mata ta ko ina rukunin mutuwa duk sun cika amma ba zai ba qad aflaha man tabakka da hakika ya rabota waye man tsarkaka wanda ya tsarkaka ya tsarkakar da kansa Allah ya samu tsarkaku a nan zamu tsaya Allah ya sa albarka cikin muka samu Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumin gidan gaskiya bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya karbi azumin mu da sallolin da muke yi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi